يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا siffofin bayan da suke shan wannan ruwan su ne suna cika alkawarin abin da suka ɗaukar wa kansu na da'ar Allah kuma suna tsoron wani yini da sharrinsa yake barbazuwa shine yin ranar alkiyama